Yau muna ranar Litinin 16 ga watan Oktoba 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ruwa su ne rayuwa, ruwa suke ciyar da mu shine taken ranar duniya ta ci maka da kasashe ke bikin tayo 16 ga watan Oktoba. Muna ce da tsokacin shugaban kungiyar fam a cikin labaran. ekoki da dama ne suka kone kurmus dalilin wutar dajin da ta auka ma hilayen kiwo na jihar marade daraktan jihar na ma'aikatar gandun daji na ce da karin bayani rahoton na musamman na wannan maraicen da yake muna ranar litinin kan batun yanci za mu taɓo batun ma'anar ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a cewa da polisa judiciaire da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke Yusha shida ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar cimaka. Madubin bikin na bana shine ruwa su ne rayuwa, ruwa suke cike da mu. A cewar John Noel Janti wakilin kungiyar PAM wannan taken na bana yana da mahimmanci kwarai da gaske musamman ma ga ƙasar Nijar da take fama da matsalar ruwa kamar yadda ya shaida ma Usman Mahmudu. Wannan shekara ranar abinci tana tare da wato batun ruwa, ruwa rayuwa, ruwa na ciyar da mu. Muna sanya su cikin muhimman batutuwan kasa. domin gina wani tsaron abinci ta hanyar sabbin dubaru. Misali na tsarin cimaka hakika tare da rikicin siyasa da takunkumin rufe iyakoki na kara tsananta karfin kafa ayyukan jin kai ko na ci gaba tuni a watan satumba shekara ta 2023 kusan yara 83 ba samu tallafi tallafi ba ta dalilin rashin sinadaran abubuwan gina jiki da aka tsare a benin ko a togo kuma a cikin watan oktoba za su kasance yara 160 masu fama da karancin abinci da ba za su samu tallafi ba idan komi bai daidaitu ba cikin kwanaki masu sama da eka dubu biyar biyar na ciyawar dabbobi ne suka kone kurmus a yankin jihar maradi a cewar colonel lawali sumaila darakta na jihar na ma'aikatar gandun daji ya kamata al'umma ta mai da hankali wajen ɗauka matakan da suka dace don a tsirar da ciyawar da ta rage a cikin yankin ta hanyar gimka wato shinge kan sama da kilomita dubu biyu ci gaban firar tasu da muhammad mamman Muna da wajen eka dubu da ɗari bakwai da saba'in da biyar da suka ƙone. Tashin gobarar daji hudu muka samu uku a cikin yankunan kiyo tsakanin Bermu da Gadabeji. na hudun ya faru ne a gandun daji na, na gidan rumji a halin yanzu dai da nake muku magana wata gobara ta tashi a mayayi amma an ciwo kanta a wannan shekara duka yankunan ba a samu ciyawa dabbobi ba a yankin birmu har zuwa gadabeji kaɗai ne su ne yankunan da ake samun cimaka dabbobi wannan yankin ma idan ba a kula da shi ba to za a samu ƙarancin cimaka dabbobi mai tsanani La sécurité alimentaire du bétail qui va être mise à rude épreuve. a jihar difa ma an samu barnar ta wutar daji dalilin da yasa kenan daraktan jihar na ma'aikatar gandun daji ya yi kira ga al'umma kan su kula wajen kiyaye saurin ciyawar dabbobin da ta rage musu ga dai karin hasken da lutina meti aromele shugaban ma'aikatar gandun daji yamma gidi abdurrahman A cikin yankin jihar Difa ba a rasa fari. Ɗan abin da muka samu na cimaka dabbobi ya kamata a kula da shi. Ina kira ga kowa musamman makiyaya da manoma. da ma matafiya saboda a wani lokaci matafiya ne suke kunna taba sai su yada ta a ko'ina sai kuma masu zama daji wani lokaci idan suka kunna wuta domin yin girki ba su kashe wutar bayan sun yi amfani da ita duka waɗannan abubuwa ne da suke haddasa wutar daji in ban da wannan duka matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka ta ɗauka Kamar sauran kasashen duniya, kasar Nijar ma na bikin ranar duniya ta wanke hannuwa. Wannan wata dama ce ta sake tunatar ma al'umma mahimmancin wanke hannuwa ga rayuwar dan adam. dasu da sahi abokan aikinmu sun ziyarci wasu makarantu a birnin Yamai. don ganin takamaimai yaya ne shugabanni da ma kuma 'yan makarantar ke kula da tsabtar hannuwa ga kuma abun da grass beti da ita da musa na rahinatu suka haɗo mana. Idan aka ce wanke hannuwa gare mu 'yan Afirka akwai ma'ana sosai kafin ma makaranta a cikin al'adunmu a cikin gari ko a ƙauye ana buƙatar yara su wanke hannuwa kafin su ci abinci. idan yaro bai wanke hannu ba ba zai ci ba. Alhamdulillah yanzu yara sun gane ba su shiga darasi ba tare da wanke hannu ba. Abu ne mai mahimmanci a rinka wanke hannaye saboda yana kiyaye matsaloli da dama kamar wasu cututtuka da sauransu. Matakai takwas ne ake bi. Da farko za a ɗauko kwanuka guda biyu da sabulu, a jiƙa hannaye sai a shafa musu sabulun, a wanke tafukan hannayen da tsakanin yatsu da faritta da baiban hannu har zuwa wuyoyin hannuwa. Sannan sai a ɗauraye kumfar sabulun da ruwa. A cikin zaman taro na ministoci na ranar 14 ga wannan watan, ministan ilimi da horo ta bayyana cewar ta samu labarin wani yunkurin shigar da wasu al'adu na kungiyar lgbt cewa da masu luwaɗi da maɗigo a cikin zamantakewar al'ummar ƙasar Nijar musamman ma a ɓangaren ilimi da horo dangance da hakan gwamnati ya bayyana cewar za a bin diddigin zancen wajen zakulo dukkan wanda ke da hannu a cikin wannan shashancin kuma doka za ta hukunta shi daidai da laihin shi ganin cewa ya saba ma dokokin ƙasar Nijar. gwamnati ya kara da cewa masu laihin za su fuskanci hukunci mai tsanani sojojin kasar faransa da suka soma hucewa da kasar niger zuwa chadi na kan hanyar su shiga garin difa a dalilin haka gwamnan jihar difa general muhammadu ibrahim bagdoma ya yi jan hankali al'ummar ta difa ga kaɗan daga cikin tsokacin da ya yi da mani musa ya haɗo mana L'appel je voudrais lancer. Kira da nake son miƙawa ga al'umma kira ne na kwanciyar hankali a kiyaye duka waɗansu abubuwa da suke iya zama tamkar tsokana. Ba zagi ba jufa da duwatsu babu kuma tsallakawa a barkatai a bisa tituna a gaban tawagar ayarin. alakula halin dai mun ɗauki duka matakai domin komai jami'an tsaronmu ne suke rakiyar waɗannan sojoji. Sannan kuma a shigowar kowane gari za mu jira sojojinmu da za su kiyaye al'umma kada su tare musu hanya ina tunanin komai zai gudana daidai Ƙungiyoyin fararen hula na jihar Agadez suna jin hankalin al'umma kan wasu abubuwa da ke faruwa tsakanin kamfanin Kuminak da Akariye da kuma Sumayir. A cewar Mustapha Alassan kamfanin na Kuminak duk da cewa an rahe shi yana yunkurin sai da ma Sumayir wani dutse mai kama da uranium cewa da c domin tinkara wannan al'amarin shugabannin kungiyoyin fararen hula sun shaida ma shugaban gundumar ta arlit kamar yadda a mustapha alasan na kungiyar a garin ya shaida ma mutari abdullahi mun tura ma shugaban gunduma ko mu ce prefe saboda kasan sabbin zawwa ne shine muka yi mishi wannan takarda ko abubuwan da yake muna son yadda aka yi su ba ta mana ba kuma ya kamata a dibe su ta kunshi a takaice wani iranium da aka ce ma sai set sai 2007 da sumayar ta saye kominak ta sai da mata akan kominak tarihi mu a ganin idan mu bai kamata ba kominak yanzu tana sai da wani abu tunda ta kare abubuwanta balle ma minare da ma can ma izinin da ke gare ta ta sai da iranat ba ta sai da iranium ba to yanzu sai suka sai da iranium kinnan kuma bayan sun sai da shi ba mu san ba inda kudin suka bi kenan muka ce wannan ya kamata iko ya san inda wannan kudin suka bi na biyun shi akwai wani da ake ce ma fin shi ma menere ne shi ma har yanzu su mayar ta saye shi kwaminak ta saida matakan kan kwaminak tarihi shi ma bamu san kudin da aka saida shi ba kuma ba a so a gaya ma mutane kudin da aka saida shi kuma shi muke ba daidai ba ne tunda kwaminak ba ta da azumi sai da komi al'amarin da manar bana a ƙauyen shama da ke a nisan kilomita talatin da kunni sai dai godiya domin damanar ba ta kyau ba tunadi da al'ummar yankin ta so ziyartar wasu ƙauyuka makwabta wasu sun ma ƙetara zuwa waje wajen neman na sallahu kamar yadda musa shama mai garin ƙauyen na shama ya shaida ma asuman musa arzika gare mu da ana ce alhamdulillah an gode ma Allah mun shauka yadda tsohon shaukar da an ga samu ta farko ita kan ta yi dan tagara amma bayan nan mun samu malalo na iska da ruwa a cin da an ga shauka dai gaskiya ba su yi ba ma wake na an ga samu kuma an sa ta man shi daya kuma shi kuma waken bai yi daya ba yanzu dai sai dai ganyen harawa makan daya zancen daya ba a'a ba a gama ko tuna bara dai bai ji daɗin ba ma alhamdulillah na ba kan dai sai dai sai dai wanda an ga sai dai gare hinu amma dai kan bana ba a kasawa da ta bara gaskiya alhamdulillah amma dai bara ya bana wasu ma tun ga noma ba su ma tsaya ba sun kaga abin da an wasu tun ma lokacin noma suka ga abin ya yi ya kai wa da ya zama sai suka taya su na rawar haka akwai mutane da aka yi kaka aka yi komi an yi wake an yi hatsi alhamdulillah amma ba kan dai sai dai abu yadda ya taho a rungume shi haka nan. Yanzu kuma sai labarin wasanni. dangance da tankaɗe da rairaye na kwamɓarar ɗaukan kofin ƙasashen afirka a ɓangaren mata 'yan wasan mena sun haɗi gaban 'yan gini a karo na biyu da wasan ya tashi da kwallo shida da babu ja a hilin wasa na sai ni kunci birnin mai har ila yau dai dangance da tankaɗe da rere na zakulo 'yan wasa da za su shiga wannan gamin a gasar dukan kofin duniya ta kwallon kafa da za ta kana amurka da kanada da kuma mexico a shekara ta 2026 'yan wasan mena sun kasa 'yan somali da kwallo uku da babu a wasan da suke a ranar sha hudu ga wannan watan a maroc wannan ita ce Galiba ta horko da mai bima kocin yan mena zakir yau ibrahim a cikin wasan da ya jagoranta a rahoton na musamman na wannan maricin zai karkata kan fannin shari'a inda ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a wato wani sashi ne na ma'aikatar ta shari'a inda jami'an ma'aikatar 'yan sanda da makamantansu ke gudanar da ayyukansu a kai haka zalika wasu ma'aikatan gwamnati ma da doka ta ba 'yanci na tafiyar da aiki a cikin wannan ma'aikatar shin wani nauyi ne ya rataya kan wannan ma'aikatar ta 'yan sanda mai aiki da shari'a a tahir Liman ahmed juju ya ma'ani sai karim karin bayani menene 'yan sandan bincike? 'yan sandan bincike na PG wani sashe ne da aka dora ma nauyin bisa ga tanade-tanade da doka ta tsara na yin la'akari da laifuffuka da doka ke hukuntawa da tattara shaidu da kuma nemo masu laifi idan har dai ba a buɗe wani labarin shari'a ba idan labarin an buɗe shi yana aiwatar da umarnin shari'a da kuma yin su bisa bukatar su. Suwaye 'yan sandan bincike suka kumsa. 'yan sandan bincike na PG DG na kunshe da ofisoshi na 'yan sandan bincike da jami'an 'yan sandan bincike da kuma ma'aikatun 'yan sanda da jami'an da doka ta ba su wasu ayyukan 'yan sandan bincike yanzu doka ita ce da kanta take tantance wake da umarnin zama ofisa wake da umarnin zama jami'an kuma gawa take iyar ba da wasu ayyuka na 'yan sandan bincike. To menene aikin 'yan sandan bincike? 'Yan sandan bincike na PG suna tafiyar da ayyukan yin haske kan wasu laifuka da aka shaida musu kenan ana iya cewa waɗannan ayyuka ayyuka ne na bincike da ke tafiya daga lura da abubuwan maye laifuka da aka aikata karɓe kayayyakin da suka taimaka wajen aikata laifuka ko kuma wasu kayayyaki da za su zama abubuwan shaida haka kuma ana iya zuwa bincike a cikin gida kuma karɓe abubuwan da ke zama shaida kuma ana iya wuce haka waye ke kula da 'yan sandan bincike bisa la'akari da 'yar doka mai lamba a sha biyu na kundin hukunce-hukuncen mu yan sandan bincike suna aiki bisa umarnin babban alkalin ƙasa da kuma daga ofisa mai aiki da kuma ma'aikata da doka ta zaɓa ana saka su bisa ga kowace hukumar ɗaukaka ƙara a ƙarƙashin kulawar babban alkalin ƙasa da kuma san idon kotun tuhuma ana tsaron wucin gadi kan wani mutumi idan ana da dalilan da ake tuhuma kuma lahin da ake tuhuma ya kamata ya kasance wani babban laifi da ake iya kai ga zaman kasu. Wani wa'adin tsarewa a wajen 'yan sandan bincike yake dokawa? Bisa la'akari da arduka mai lamba 71 na kundin hukunce-hukuncen mu lokacin tsarewar wucin gadi sa'o'i 48 ne amma ana iya ƙara ta bisa ga rubutaccen umarnin babban alƙalin ƙasa cikin wasu batutuwa wa'adin yana iya yin tsawo idan batu ne na ta'addanci misali yana iya kasancewa gajere idan al'amarin ya shafi ƙaramin yaro. duka duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu sai burku tare da aminata abubakar dokin labarin sashen zabarmanci kuna iya sake sauran labarin akan lamba uku biyu da biyar kyauta tare da layin airtel ko kuma akan shafin studio kalangu akan manhaja ta play store allah ba alheri